ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهابا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد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 ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu na wajabcin bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aiko mata da fiyayyen manzanni ya saukan mata da fiyayyen littafi kamar yadda ya sa mata ƙibla guda ɗaya littafi guda ɗaya manzo guda ɗaya haka ubangiji abin bauta wanda za a bauta shi kaɗai shine ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ubangiji maɗaukakin sarki ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni abi wannan manzo cikin dukkan abin da ya shafi rayuwa ga baki ɗaya rayuwa ta addini da rayuwa ta mu'amala ta zamantakewa ta yau da kullum shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar shirya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kore imani ga mutuman ko matar da ko mutuman da ya zaɓi wani zaɓi cikin lamarin addininsa kuma bayan zaɓin Allah da manzo. ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar mumini mai imani baya yin haka ba shi da zaɓi abin da zai aiwatar a rayuwarsa addinance sai abin da allah da manzo suka umarce shi ko abin da allah da manzo ya hane shi ya hannu ubangiji baraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa mai tsarki ya wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن wa الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana mu'minin wala mu'mina Allah ya kore ya ce baya yiwa ga mumini ga mutum namiji mumini ko mace mumina wanda yake baligi mukallafi wanda Allah ya ɗora wa bin shari'a ta Allah baya wa ga mai imani namiji ko mace idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan Allah da manzo suka yanke hukunci cikin al'amarin abin da ya shafi addini Allah ya ce ga yadda za a yi manzan Allah ya yi bayanin yadda za a yi to baya yiwa ga mutum mai imani namiji ne shi ko mace zama yana da zaɓi koma bayan zaɓin Allah da manzansa wannan ba ɗabi'a ba ce ta mumini ba sifa ba ce ta imani ba kuma yin imani ba ne imani nagari tabbatacce imanin da Allah ya buga wa stamfin ma'abucinsa cewa ya shiga cikin tawagar masu imani wanda Allah ya kira su a masu imani baya zama idan Allah da manzo suka yanke hukunci suka ba da umarnin ga yacce za a yi ko ga abin da za a yi ko ga abin da za a bari ko ga yadda za a yi ya zama suna da zaɓi koma bayan abin da Allah da manzo suka zaɓa musu sifar Allah da zaɓin Allah da manzo shine abin da suke sifanta da shi shine abin da suke aiki da shi duk wanda ya kauce wa zaɓin Allah da manzo to ya saba wa Allah ya saba manzansa Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tabbas ya bata kuma batan ma Allah ya kira shi dalalan mubina bata ne mabayyani a fili karara ba wai bata bane na sai an yi bincike ko an yi tunani ko an yi zurfin tunani a gane wannan bata a bata ne a bayyana karara duk wanda zai bauta wa Allah da aka ko kishiyar umarnin Allah da manzo domin umarnin Allah bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake fassara umarnin Allah da yadda za a yi aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya yi ko ya umarta aka yi ko aka yi a gabansa bai yi tsawa ba ya tabbatar da wannan abu wannan shine abin da yake tabbatar da umarnin Allah yake tabbatar da daidai a cikin addini don haka kamar yadda muka faɗa a baya kowane mutum yana iya yin daidai yana iya yin kuskure kan ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga yin wato abin da ya shafi kuskure don haka abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni manzan Allah ya bayani shi ne daidai kuma Allah ya ahir a cikin wata aya ya gargaɗi ya yi jan kunni ga wanda yake saba wa umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗau ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko ra'ayin malaminsa ko shehinsa wanda ya sabawa umarnin Allah da manzo kowaye ubangiji maɗaukakin sarki ya masa ahir ya ce falyahdhari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ahir falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun a hirɗin masu saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Allah cewa an tusibahum fitina za su saba za su fada cikin fitina alfitina alfitinatu huna yuradu biha fitinatu shirki wal bid'a za su fada cikin fitina za su fada cikin shirka za su fada cikin bid'o'i za su bauta Allah da abinda Allah bai ce ba ko su bauta Allah da saɓanin saƙon da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi don haka wanda ya wannan kun ga ya fada cikin wato fitina kenan ya fada cikin bala'i ya fada cikin musiba domin ga ya yi ibada ba kuma daidai ba sannan kuma ya saba Allah da manzo a cikin ibadar sannan yana jira ko yana neman lada ya zamanto ba ladan. don haka akwai haɗari saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya samu imamu imamu darul hijira imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala imamu malik yana karantarwa a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya same shi ya ce ya baban abdurrahman zan tafi umara daga ina ya kamata in shirya in yi niyya in ɗauki harami sai imamu malik ya ce ya je ya ɗauki haramin nan min zil hulaifa min haifu ahrama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wurin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam nan ya yi niyyar harami nan ya yi wanka nan ya ɗaura harami nan ya yi niyya da ya hau abin hawansa dokinsa ko godiyarsa na ce labbaika Allahumma umra ko labbaika umra ko labbaika hajjan a nan manzan Allah ya ɗaura wannan niyya ya kama hanya zuwa makka saboda haka kai ma ka tafi zulhulaifa ka yi ka daga zulhulaifa sai wannan mutum ya ce a'a aini nan cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma gaban makwancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan nake son wato in ɗaura haramina imamu maliku ya ce ina ji maka tsoron fitina fada cikin fitina ya ce meye fitina wace fadawa wace fitina zan zan fada don 'yan milamilan da na dan kara a maimakon manzan Allah ya harami a zulhulaifa ya yi niyya a can ni na dauka daga masallaci mai fitina sai imamu malik ya karanta masa wannan aya فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم yace baka ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba cewa a hirɗin masu saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su faɗa cikin fitina ainihin ko azaba mai raɗaɗi ta same su ma'ana su fada cikin shirka ko bid'a kuma sannan idan suka mutu ba su tuba ba su haɗu da musiba domin saba ubangiji maɗau saba wa Allah da manzo haɗari ne domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha zalikal khizyul azim wal billah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alam ya'lamu shin ba su yi sani ba cewa annahu man yuhadidillaha wa rasulahu cewa wanda yake saba wa Allah da manzo ma'ana yake karkacewa umarnin Allah da manzo ya ɗau na son zuciyarsa ko na wani wanda ya bashi umarni saɓanin umarnin Allah da manzo sakamakon fa'an na lahu nara jahannam idan ya mutu akan haka bai tuba ba bai gyara ba sakamakonsa wutar jahannama ne wal billah khalidan fiha yana madawwami a cikinta Allah ce zalikal khizyul azim wannan shine wato wulaƙanci na ƙarshe wulaƙanci mai girma ka rayu a duniya ka saba Allah da manzo sannan ka mutu ka fada cikin musiba ko kuma ainihin wato azabar Allah wal billah don haka ya ku yan uwa al'ummar musulmi muke jan hankalin mu tare da ku ga baki daya cewa lalle mu lazamci tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lalle mu lazamci sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin irbad wanda ya zo <clears throat> wanda wannan hadisi yana cewa ana abi najih irbad bin sariyata radiyallahu anhu qal وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد وفي رواية وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات العمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديثي نا أبو نجيح شيني عرباد الأنسارية رضي الله عنه يتي yana faɗin cikin irin wa'azuzzuka da wasiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyoyin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gare su sahabbai da al'umma ga baki ɗaya yana faɗin wani wa'azi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi ya yi wa'azi mai shigen wa'azin mai ban kwana, mai shigen wa'azin sallama mai shigen wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa ajali ya kusa zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baligha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wa'azi sai sifanta wa'azin ya ce mau'izatan baliga. wani wa'azi mai balaga wa'azi mai ma'ana wa'azi mai keta binnin zuciya ya shiga wa'azin da yake tsaga gangar jiki wa'azin da yake ratsa jiki wa'azin da yake shiga kwakwalwa wa'azin da yake ƙara imani ce mau'izatan baliga wajilat min alqulub zukata sun cika da tsoro zukata sun kada zukata sun yi rawa cikin abin da yake na wa'azi da wannan nasiha da manzan Allah a wannan lokaci wa zarafat min hal'uyun idanuwa sun kwararar da hawaye domin wa'azi ne wanda ya shiga cikin binnin zuciya ya fito daga binnin zuciya mai tsarki zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ta kan harshe mai tsarki harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin zukatan waɗansu bayan Allah na gargaru su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaɗa musu zuciya ya kwara ya sa idanuwansu suka kwararar da hawaye suka yi kuka mirbadu ya ce kulna ya rasulallah ka annaha mu'izatu muwaddi ya rasulallah wannan wa'azi da kake mana kaman wa'azi ne na mai bankwana jawabinka wa'azinka yana nuna cewa kana bankwana ne da mu kana sallama da mu kana gaya mana zaka koma zuwa arrafiqul a'la zuwa jama'a maɗaukakiya zaka koma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka fa'ausina idan haka ne imana wasiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu wasiyar da ita ce wasiyar da ubangiji ya yi wa al'umman farko da al'umman ƙarshe ya ce usikun bi taqwallahi wa sami wat-ta'a taqwallah ita ce wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wannan wasiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce usikum bi taqwallahi ita ce wasiyar da Allah yi wa al'ummun farko da na ƙarshe ubangiji ya tabbatar da wannan a littafinsa ya ce walaƙad wasaina lazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum ita ce wasiyar da Allah yi wa ahlul kitabai min qablina yi wa yahudawa yi wa 'yan mishan yi wa nasarawa cewa ita ce mai kuji tsoron Allah ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai a nan yake cewa usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah domin takwallah jin tsoron Allah shine ainihin wato ɗan sanda na ubangiji a cikin zuciyar kowane bawa yayin da bawa ya yunkura sai abin da ba daidai ba sai tsoron Allah ya ce kada ka yi saba wa Allah ne yayin da zai ga daidai ya aikata ko ya ƙi aikatawa sai takwallahi ta ce ka yi shi shine daidai don haka takwallahi ɗan sanda ne na ubangiji a cikin zuciyar kowane mumini mumini baya bukatan sai ka ka masa dan sanda ko ka ka masa soja ko ka ka masa dan hizba ka tsayar masa sannan zai bi Allah shi zai bi Allah ne a bisa taqwallahi subhanahu wa ta'ala shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah was sam'a wa ta'a da ji da kuma biyayya ma'ana ku saurari umarnin Allah da manzo ku saurari umarnin da malamanku ko shugabanninku suka yi muku wanda bai saba Allah da manzo ba ku karba ku yi ku aiki da shi idan umarni ya saba wa Allah ko ya saba manzan Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu wani abin halitta da za a yi wa a wurin saba wa mahalicci don haka umarnin da bai saba wa Allah ba umarnin da bai saba manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba umarni ne na da'a ya ce usikun bi taqwallah wa sam'i wa ta'a da kuma ji da kuma biyayya sami'na wa ata'na mun ji wannan jawabi mun ji wannan bayani mun ji wannan wa'azi mun ji wannan hadisi mun ji wannan ayoyi sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a ga Allah maɗaukakin sarki sai mu ɗauka mu aiki mu tsarkake zukatanmu da niyoyinmu da wannan ne za a samu tsira shi sa manzon Allah wasiya ta farko ce usikun bi taqwallah wasam'i wa ta'a ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah sannan da saurara da kuma da'a saurari umarnin Allah da manzo ku yi biyayya yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da an shugabantar muku da wani bawa ba habashi saboda misaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafiya yawan su larabawa ne ƙuraishawa ne ansarawa ne mutanen madina wanda ba laraba ba ma irin su bilal irin su salman larabcin suke suke ji cewa ko da shugabanku da zai jagorance ku a harkoki na duniyarku ko addininku bawa ne baki ba habashi cewa ku yi masa biyayya ku yi masa da'a cikin dukkan umarnin da bai saba Allah da manzo ba na haka ake son shugaba mataki ya zama mutumin kirki ya zama mai jin tsoron Allah ya zama mai umartar ainihin wato wanda yake wa jagoranci da kullum su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne shi ma zai samu kima da daraja da girma a wajensu da kuma biyayya su yi masa biyayya cikin dukkan abin da bai saba Allah ba amma in yi umarni da abin da zai saba Allah sai a aji a ce to wannan Allah ya ce kar a yi kai ka ce a yi don haka tun da Allah ya ce kar a yi in idan ka ce a yi shugaba ba za mu yi ba saboda ya saba umarnin Allah Allah ya ce ce kar ai kai ka ce a yi amma idan Allah ya ce ai <clears throat> kuma kai ka zo ka ce kar a yi sai mu ce kuma wannan umarni ne na Allah Allah ya ce a yi don haka ya halicce mu ya dan mu bi shi mu bauta masa mu bi umarninsa na haka za mu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi ya ce wa innahu man ya ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikin ku فسيرى اختلافا كثيرا زي قصة باني مي يوا a cikin addini kamar yadda rayuwar mu take a yanzu za ka ga addinin musulunci waɗansu ya zame musu ainihin wato Tamori. abin da ya muga musu daɗi shi suke ko yadda suka fahimce shi ko da ba haka magabata suka fahimta ba sai su ɗauka su yi sun an ɗauki bidiyo'i da wasu abubuwa wanda sahabbai ba su bauta wa Allah da wannan ba an mai da su aikin lada an mai da su aikin falala an mai da su soyayya da ƙauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ana ana cewa wanda bai yi wannan ba ko bai yadda da wannan ba shi ne ma wai baya nuna soyayya ko kauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zalunci ne manzan Allah ya ce wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani da yawa manzan Allah bai ban ma'anan ba sai ya ce fa alaikum bi sunnati ku lazamci tafarki na ku riƙe sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ku bi tafarki na ku bi tafarkin halifofi na shiryayyu sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna uthman sayyiduna ali bin abi talib da sauran asharatul mubasharuna bil Biljanna da sauran sahaba waɗanda ba su saba wa Allah da manzo ba cikin umarninsu ko cikin aikinsu abin da bai zo ya saba wa wato shari'a ba manzan Allah ya ce waɗannan halifofi na guda uku manzan Allah ya kira su ar-rashidin ya kira su al al shiryayyu waɗanda suke kan shirya shiryayyu masu shiryarwa waɗanda suke kan shirya ya ce mu riko da sunnasu addu alaiha bin nawajid mu riƙe tafarkinsu mu riƙe hanyarsu mu riko da sunnasu mu cije da kaifin haƙora da ƙarfi ya ce wa iyakum wa umur umur ku guji fararrun al'amura al'amuran da aka faro da su bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai abinda duk sahabbai ba su bauta wa Allah da shi ba ba daidai ne mu mu bauta Allah da shi ba abinda duk sahabbai ba su nuna ƙaunar manzan Allah da shi ba ba daidai ba ne mu mu ɗauka mu ce shi ne ƙauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne daidai shi ya kamata mu yi in mun yi haka mun saba domin waɗannan sahabbai waɗannan halifofi wanda manzan Allah ya baiwa wa satifiket na shirya ya fi wa satifiket na shiryarwa ya yi musu garanti ya ce mu koyi da sunnarsu mu ta farkinsu duk abin da ba su bi Allah da shi ba tabbas ba daidai ba ne don sun fi mu sanin Allah sun fi mu jin tsoron Allah duk abin da ba su nuna wa ba su nuna manzan Allah ƙauna da shi ba sun fi mu ƙaunar manzan Allah sun bayar da jininsu da rayuwarsu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka da iyayensu da komai saboda su kare alfarma da mutunci da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abin da suka yi shi ne daidai in muka yi koyi da su mun yi daidai in mun kauce musu mun kauce wa daidai don haka sai mu faɗa cikin wato kuskure mu faɗa cikin wato banna mu fada cikin wato abin da yake na son zuciya gudun wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa iyakum wa muhdathatil umur ku guji fararrun al'amura me fararrun al'amura dukkan wani abu da aka farar da shi aka ce addini ne aka ce za a samu lada aka ce ibada ne to sai mu auna shi wannan kalmar addinin da aka ce addini ne ibada ne da lada ne kalma ce da ta taho daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ce irin wanda sahabbai suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kauna ce irin wanda sahabbai suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu karba sam an wata'a mu yi aiki da shi mun san shiriya ne mun san alkhairi ne mun san kan daidai muke amma in ya kauce don mu sani mu fahimta waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a darasin baya cewa zaɓaɓɓu ne yadda Allah ya zaɓi fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya zaɓa masa waɗannan mataimaka ya zaɓa masa waɗannan sahabbai ya zaɓa masa waɗannan almajirai ya zaɓa masa waɗannan abokan tafiya wanda za su ɗauki amanar wannan addini su taho da shi gare mu ba tare da sun tauye ba ba tare da sun rage ba ba tare da sun ƙara wani abu ba ba tare da sun shigar da son zuciya ba idan muka ɗauka muka gamsu da abin da suka gamsu da shi mun yi daidai muna fatan mu samu ladan Allah mu samu aljannar Allah mu samu rahmar Allah mu samu taimakon Allah maɗaukakin sarki a duniyanmu da lahirarmu amma idan ya zamanto muka kauce wa koyarwarsu muka kauce wa irin yadda suka bauta wa Allah muka kauce wa yadda suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙauna muka kauce muka ɗauko tamu wadda ta zo daga bayan bayansu da waɗansu ɗaruruwan shekaru muka ce ta nan mu za mu nuna ta mu ƙauna ga manzan Allah ko ta nan za mu nuna ta mu biyayya ga manzan Allah sai mu asara mu bi babu a duniya mu ɓata lokaci mu je lahira mu rasa lada don Allah ba zai ba mu lada cikin aikin da bai samu ba Allah ba zai ba mu lada cikin aikin da muka yi kuskure muka ajiye daidai muka yi kishiyar daidai ba yanda za a yi mu samu lada ta wannan hanya ba yanda za a yi mu samu sakamako ta wannan hanya ba yanda za a yi duniyar mu ta kyautata ta wannan hanya don haka sai ku ga musulmi kamar yadda ake a yanzu an fada cikin sabani da rikice-rikice kowa abin da yake a kai na ƙungiyarsa ko hanyarsa ko tafarkinsa ko abin da yake gani shine daidai yana kai wancan ya kalli gabas wancan ya kalli yamma wancan ya kalli kudu wancan ya kalli arewa wani ma ya zo a tsakiya ya ce shi dan ba ruwana ne shi ba ruwansa kafarsa ɗaya a jirgin sama ɗaya a mota tafiya kuma ba za ta yiwu a haka ba kafa ɗaya a jirgin sama ɗaya a mota sai dai a tafi a ɗaya in jirgi jirgi in mota mota don haka 'yan uwa al'ummar musulmi abinda kullum muke jan hankalin kanmu da junanmu cewa mu lazamci tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu lazamci mu yadda duk duniya kowa yana kure banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu yadda abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya shine daidai shine nasara shine cin riba shine samun sakamako ta nan ne za mu samu tsira yan uwa al'ummar musulmi don haka irin waɗannan tashoshi waɗanda ainihin suke haskaka irin waɗannan darussa da yan uwa ainihin wato malamai suke yi da ɗaliban ilimi ba don komai ba don a gudu tare a tsira tare ba abin da za mu ce da irin waɗannan tashoshi da makamantansu sai mu musu fatan alkhairi allah yawaita mana su a cikin al'umma allah yawaita mana su a duk inda muke allah Allah ya sa domin kafa ce hanya ce ta isar da sako ga al'ummar musulmi duniyar musulmi duk wanda ya samu hannun sai kai ga wannan kafa to ya gode wa Allah maɗaukakin sarki ya saurari darusa da abubuwan da malamai da almajirai da ɗaliban ilimi suke faɗa cikin irin wannan kafa na alkhairi ya zaɓi abin da yake alkhairi ya ɗauka ya aiki da shi don abin da bahaushe yake cewa don a gudu tare a tsira tare domin a gudu tare a tsira tare babu wani daga cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke masa fatan ya fada wuta ko ya mutu ya shiga wuta ba ma sha'awar haka ba ma fatan haka kai hatta ubangiji maɗaukakin sarki baya son ya azabtar da bayinsa sai in azaba ta zama dole bawa ya fanɗare ya kangari ya saba wa Allah ubangiji ba ya nufin ya yi muku azaba matukar kun gode masa matukar kun kaɗaita shi da bauta matukar kun yi imani matukar kun bi manzansa matukar kun bi shirya ba dalilin da zai sa ubangiji ya azabtar da bayinsa ubangiji yana jin tausayin bayinsa fiye da yadda uwa take jin tausayin ɗanta da take shayarwa don haka al'ummar musulmi kullum fatanmu allah ya sa wato mu rayu a bisa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ne nake cewa haza ma indi wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب